أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙaddara mana ganin wannan lokaci da muke ɗaukan darasi a cikin wannan masallaci a kowane safiya na juma'a safiyar alhamis da juma'a a cikin wannan littafi na muwaɓɓa ta imamu malik rahimahullah. muna cikin kitabu fahara babi na shida jami'il wudu mun kwana ƙarshen hadisi na sittin daidai wanda cikin amincewar Allah za mu tashi kan hadisi na sittin da ɗaya Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da ayyukanmu وحدثني عن مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن wannan shakka ce tarawi da ya ce al'abdul muslimu awil mu'min al-muslimu ya ce ko kuma al-mu'minu Abu Salih ya samu hadisin wajen mahaifinsa wanda shi kuma ya samu da baba Huraira. Abu Huraira ya ce, Anna Rasulallah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Iza tawadda al'abdul muslimu awil mumin, idan bawa musulmi ko mumini ya yi alwala. min وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء au مع آخر قطر الماء idan har mutum musulmi kamar yadda ya shakku ko mumini ya yi alwara. to lallai zunubansa kurakuransa kharajat za ta fita min wajhihi daga fuskarsa kullu kadi'atin ko ma wace irin kurakurai waɗanda suka shafi irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yafewa. Nazara ilaiha wanda mutum ya duba da ido. Nazara ilaiha bi ainai, ido kenan yana yin zunubi. ana samun zunubi ta hanyar kallo, to ba abin da ke kankare wannan zunubi ba tare da istighfari ba kamar ta alwala. Lokacin da mutum ya zo yin alwala ya wanke fuskarsa, to wannan kurakurai da ya yi da idanunsa za su fita, su zube ta idanuwansa. ma'al ma'i tare da wannan ruwa da yake zubowa au ma'a akiri qatril ma'i ko kuma tare da ƙarshen digowar ruwa wato suna ci gaba da zuba har zuwa ɗigon ƙarshe da ya zama daga shi ba wani ruwa da ya sake ɗigowa, to su ma sai su zama sun ƙare su wa'annan kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa da rahama. Sai ka tarar yawanci ayyuka in an faɗa sai a ce ana kankare zunubi, ba a cika cewa an shafe lada ba sai in shirka aka Sai in shirka, shirka ita ce ta habi amal kulliha. ita take rusa ayyuka gaba ɗaya. La'in a sharakta la ya haɓaɓanna amaluka, ita ce idan kai shirka aikinka duka sai ya rushe. Amma ayyuka na alkhairi da yawa ake yi sai a samu alkhairi, sannan kuma a samu kankarar zunubai. Allah maɗaukakin sarki na son bayinsa da rahama. hatta bayin da ya wakkala mana masu rubuta ayyukanmu, mai rubuta aikin lada da mai rubuta aikin zunubi. Idan mutum ya yi laifi ɗaya, shi wannan sai rubuta maka shi guda ɗaya shi ma sai ya shawarci wannan bawan Allah. Mala'ikan da ke kula da hannunka gefenka na dama. domin shi ne shugaba akan wannan mai rubuta zunuban. Sai ya ce wannan bawa fa ya yi laifi, a rubuta sai ya ce a yi haƙuri ko zai tuba, ɗan jira kaɗan, ko zai tuba. Amma shi daga kayi alkairi kai rubuta maka zai yi, man ja abil hasanati falahu asharu amsaliha. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء kaga wannan duka yana nuna ana ninninka aikin alkhairi amma ba a ninka zunubi man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha duk wanda yayi mummuna ba a saka masa sai kamar sa kawai ba a ninki wannan duka yana nuna Allah na son bayinsa da rahama su kuma suna bauɗewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an aiko shi kan mutane yana fama da su kamar mutumin da yake tsaron wuta lokacin da ƙwari faɗa wuta suke tashe cikin dare kowane ƙwaro in ya hango wutar can yayi shi kuma ya ce ba za su shiga ba yana ta korarsu su kuma suna ta ƙoƙari to haka mutane suke ana ta su kas su shiga wata su kuma sun fi ƙarfafa aikin da zai kai su wuta Allah ya kare mu idan mutum ya wanke fuskarsa dukkan wa'yansu zunubansa na kurakurai nazara ilaiha bi ainihi wanda ya kalla da idanunsa za su zube ma'al ma'i au ma'a kere ma'i, tare da ruwan ko kuma ƙarshen ɗigon ruwa. Faiza ga tala ya daigi, idan kuma ya wanke hannuwarsa, kara jadmin ya daigi, zunubai kurakurai za su zube daga hannuwarsa kullu kadi'atin kowace irin kurakurai. wanda baɗa shatta ya dawo, hannayensa suka kama, ko ba haka ba Na ji murya can ƙasa ƙasa, na ce ko na da kasan yana da kyau a kuskure. To, duk abin da hannu ya damƙa na kuskure za a yafi, banda sata fa. yawwa kar ka je ka damƙi kuɗin mutum ka yi gaba ka ce Allah ya kai mu lokacin ya alwala a wannan kan ba ya fi ma ba yawwa abinda ka taba na haramun aka je kar ka taba to shine ake yafewa an gane ko to banda abinda ya shafi ɗaukar haƙƙin wani ka tafi da shi wannan ba wai akwai muryoyi a waje makarantar ta zama biyu ba, ko a waje ne ko a ciki ne ban sani to idan mutum ya ɗauko kuɗin mutane ya tafi da su iya abin hannu ne kawai ka ɗau dukiyar wani sai ka yi alwala ka ce ai na zubar da shi hannu ne ya taba ba hannu kawai bane ba eh ba hannu nan ba mamaki kai riga ko ka ci abinci ko to ya wuce hannu kaɗai wannan haƙƙin wani don haka ba a gafarta haƙƙin wani sai mai haƙƙin in ya ce ya yafe ma shi kenan wannan kam ka sai Allah ma ya yafe ma ma'al ma'i tare da wannan ruwa au ma akhir qatril ma ko kuma tare da ƙarshen digon ruwa fa idza ghasala rijlaihi idan kuma ya wanke kafafuwansa kharajat kullu qadi'atin kowane irin kurakurai ma mashat harijilahu wanda kafafuwansa suka taka suka je wannan ɗin Allah zai yafe masa wannan kurakurai ma'al ma'i tare da ruwa au ma'a akiri qatril ma ko kuma tare da ƙarshen digon ruwa hatta ya kuruja nafiyan fiyan adh-dhunubi har ya gama alwala a lokacin ya zama tsaftatacce ƙal daga zunubai waɗanda suka shafi saga'ira gaba ɗaya Allah zai yafe masa dalilin alwala kawai ne yana gama alwalal idan ya yi addu'a ya kalmar shahada a shaɗu Allah ilaha illallah, ko ya yi wannan kalmatu shahada ya tuba ga Allah ya ainihin nemi kasancewa cikin tsarkaka, to sai kuma ya yafe masa ko da ka irin nema. Abinda kawai yanzu zai rage tsakaninsa da bayin Allah da ya cuta. kaga in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu an ankum sayyi'atikum dalilin su alwala da shauransu sai a yafe maka sagaira kaba'ira kuma dalilin tuba da istighfari za a yafe ma huquq na al'ibad haƙoƙi na bayi kuma wannan kuma ya rage tsakaninka da bayi wannan sai in ka sulhunta da su Allah bai yafe haƙƙin bawa sai in bawan ya yafe. Amma idan da bawa zai yi nadama, ya nemi sulhuntawa da bawa lokacin da bawan bai nan, to anan ne zai tinkari Allah da wannan. Allah na nemi bawan kawa ne, ban san inda yake ba, na cuce shi, na ci haƙƙinsa kaza. ko ba san inda yake ba kuma gashi na yi nadama don haka Allah ga wannan abu hmm. na yi kasan yadda za ka yi ka bashi sai ka sadaukar da wannan haƙƙin sannan ka zo ka yi ta tuba kana nema masa tuba eh ka tuba sannan ka ce ka yi ta cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka gafarta mishi kai tukunna bayan ka yi tuba din shi kuma kai ta nema margafa. sannan kuma ka ba da sadakar wannan abun da kake tuna ka cuce shi kuma baka san inda yake ba ba ka san inda magadansa suke ba to wannan sai ka ba wa Allah shine ka sadaukar da wannan abun a matsayin Allah shi zai san yanda zai iya bashi E, eh, sai ka bayar da shi sadaka sai ka tuba ba za ka nema masa gafara ba ka gane yawwa amma shi haƙƙin kam ka ba Allah kai ka sani ga haƙƙin bawanka da na cuce shi a lokacin ina ɗimauce yanzu na faɗaka na yi nadama kuma ba san inda yake ba to Allah kai ka san inda yake sai ka samu wani bawan Allah sai ka bashi sadaka ba sai ka ce masa na saka ne ba ba shi sadaka kawai ka tafi kai gaya Allah kai kai wanda zan faɗi eh ba eh ka ce ga wannan kudin wani ne na sata kuma ban san inda yake ba a wannan Allah bai dora maka haka ba Allah na son rufin asiri an gane ko na bashi idan ka karbi bashin mutum sai ka ƙi biyansa kana tsammanin ba komi sai daga baya ka faɗa idan ya rasu sai ka ba magadansa idan kuma baka gano su ba baka gano inda magadansa suke ba sai ka sadaukar da kudi sai kai ta tuba ka yi masa kuskure ka ke masa haƙƙinsa lokacin da ya kamata ya amfani da shi baka ba shi ba har ya mutu ka gane وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة an Anas ibn Malik annahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas ibn Malik yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hanat salatul asr lokacin sallar la'asar yayi faltamasa nasu wadu'an falam yajiduhu mutane suka nemi ruwan alwala ba su samu ba. Waru'an, mu kula ba wuru'a ba, waru'an sun nemi ruwan alwala ba su same shi ba. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da wani ruwa fi ina'in cikin koko. ba فوضع sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi zalikar ina ya dafu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa hannunsa cikin wannan koko sun ma’amaran nasa sannan ya umarci mutane ya tawabbahu na ya ce ku kama yin alwala da ya sa hannayensa ya cire ruwan kaɗan ne mutane ba a samu ruwa ba ya rasulullahi sai ɗan kaɗan yanzu gashi kai kai alwala da shi amma ba ruwa to sai ya sa hannunsa ciki sai ya cire sai ce to jama'a ku yi alwala kai kai ka ba wannan wannan ma ya ba wannan wannan ya ba wannan har a gama eh a fa amara nasa ya umurci mutane yatawadda'una min dukkan su suka rinka yin alwala da wannan ruwa Anas bin Malik mai kawo mana hadisin yana cikin wannan tawaga yace fara'aitul ma'a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa hannunsa cikin wannan kokon ruwan mai ruwa dan kadan wanda ba zai ishi mutum alwala ba ma ko shi kadai lokacin da ya sa hannunsa ra'aitul a sai na garuwa yanzu yana ta bulbulowa min tafi a sabi ta ƙarƙashin yatsunsa kawai kamar famfo cikin ƙoƙon sai ya cika da ƙoƙon da ruwa sai ya miƙa ya ce duk kuyi alwala fata wa nasu hatta hatta tawadda'u min indi akhirihim har suka yi alwala tun daga farkon su har hatta min indi akhirihim har na ƙarshen su kowa sai da yi alwala da wannan ruwa wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya kore wa manzon Allah mu'jizozin da bai kore wa wasu annabawa ba ba mamaki ka riga jin ana karanta mujizozin annabawa kai ta ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu mujizozi kamar nasu ba duk wata mujiza da zaka karanta ta wani annabi akwai wata mujizar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kwatankwacin ta koma wacce ta dara domin annabi Musa Allah ya fore masa dutsi ne yake buga da ainihin sandarsa sai ya bulbular da ruwa, ko? To a tarihi babu mutumin da aka ce ga ruwa yana bulbula ta yatsunsa sai manzon Allah. Amman dutse kowa ya sani dama Allah ya ce wa inna min al dama ya ma min minhu ma wa inna min hala ma yashaqqaqu fayakhruju in hulma to amma ba taba cewa akwai yatsun bawawa ne da suka hudda ruwa ba sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'jiza ce da Allah ya bashi wanda ba a ba wani annabi irin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam hatta abinci idan ya sa hannu ya albarkaci abincin sai kowa ya ce ko shi har a bashi yana daga cikin mu'jizozinsa hatta mimbarin da yake hawa kututture ne ranar da aka gina masa sabon mimbari kawai sai aka gina kuka kamar jariri shi kututtura da yake hawa da sai da ya je ya rungumi wannan kututture yana rarrashinsa kamar yadda ake rarrashin jariri sai aka gina. can sai ya shuru kafin nan kaga wannan ma mujiza ce da babu wanda ya samu kamanta Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya datar da mu. Wa haddatani an Malik, an ibn Abdullahi madani al-Mujmiri, an ko? أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول من توضأ فأحسن وضوءه duk mutumin da ya yi alwala ya inganta alwalarsa ya kula da farillun alwalarsa ya kula da sunnoninsa da abubuwan da duk ya kamata a ce an kula da su ya kula ya yi ta ingantatta sun makaraja amidan ila salati sannan ya fita yana mai tinkarar sallah abin da ya fito da shi sallah amidan ila salati fa innahu fi salah to daga wannan lokacin fa yana cikin sallah ladan sallah za a rika bashi yana tafiya ana rubuta masa ladan sallah ma dama ya amidu ila sala matukar ya tinkari sallar in dai sallar ya tinkara to yana kamkar yana cikin sallah ne fa innahu yuktabu lahu bi ihda qudwatayhi za a rubuta masa ɗaya takun in ya taka sai a rubuta masa hasana lada wa yumha anhu bi ukura ɗaya ƙafar kuma in ya ɗaga sai a shafe masa zunubi yanzu sai mu kaddara wace kafa ce in an ɗaga ta ake rubuta lada ta dama wace ce ake shafe zunubi in an ɗago ta ta hagu domin hatta masu rubutun ayyukanmu alhafaza mala'iku na hannun dama shi ke rubuta lada wanda ke kula da hannunka na hagu shi ke rubuta zunubi. To sai ya zamana shi zunubi a nan ba a rubuta shi, shafe shi ake yi. In ka ɗago wannan ƙafar ta dama ka taka sai a rubuta maka lada. In ka ɗago ɗaya ta hagu din sai a goge ma zunubi. Akwai wanda bai da zunubi? Ku duba irin wannan baiwa da ɗan adam yake da ita fa. Zunubai akwai wanda kai na kallo da ido, aka ce in ka wanke fuska sun zube. Akwai wanda kai ka taɓa da hannu, in ka wanke hannunka alwala sun zube. Akwai wanda ka taka da ƙafa, in ka yi alwala ka wanke ƙafafu sun zube. to ai akwai kuma waɗansu daban wanda ba waɗannan gaɓoɓin ne suka aikata su ba. To su kuma in ka kama tafiya masallaci su kuma sai a yi ta kankare su, sannan kuma a riƙa rubuta ma lada. Sallah tana ɗamfare da ayyukan alkhairi masu ɗumbin yawa. Matsalolinta suna da yawa shi yasa mai ya yace tana da matsala nawa matsala isna ashar al wani zai yi mamaki ya kawo karanta kawa'idi ya ce ya gama sanin farillu a a kawa'idi ba na eh kawa'idi wai matatar sallah ne ko ko alari matatar sallah ko eh. To yanzu a karatun da kai na ƙawa'idi da alari, matsala isna asharar nan al? ka gama hudda su ana? Hmm? Duk fa wayan nan fa cikin matsaloli ne na sallah muke magana. Eh, tun daga ka arwala da shauransu da irin fa'ida da falala da ainihin kankara da rubutawa da me baci da gyara kabli ba diwaye duk in aka rinka kwankwance maka keke da keke za su fita su sun tsaya ne suka bi su dalla dalla har suka fita dubu goma sha biyu sallah tana da fa'ida kwarai kuma tana da muhimmanci matukar muhimmanci To ai Imamul qurdubi in aka ce maka zai yi wannan ma ai bai kamata kai mamaki ba ka duri tafsirin sa hmm. mujalladi nawa ne hmm? Allah ya taimake mu ina muke Ah fa hu yuktabu ana rubutawa lahu gare shi ihida bi ihida qudwati bi ihida qudwatayn dayan takun sabiu hakana sai rubuta shi lada wa yumha anhu bi ukhra sai a shafe masa da dayar ko sayya miyagun ayyuka sai a shafe fa idza sami'a ahadukum al-iqama idan ɗayanku ya ji an ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala sala, hayya ala fala, qad qamati sala. Ba an tara sallah kenan ba? Ai a lokacin ne za ka ga ana ta gudu. Ka je ka tsare hanyoyin zuwa masallacin Juma'a ranar nan ka ga zubar gado. Eh, eh an kusa liman ya hau mimbari an gama kudu ba an ce sahu kaga gudu eh daga an wawula haɗu da wani yana gudu wallahi ya ta to kun haɗu ne ma an gama sallar kenan ku kuna dawo shi yana tsammani akwai zai je samu to Allah ya sauke to annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa iza sami'a ahadukum al-iqama idan dayan ku yaji iqama fala yahqa kar ke sauri cayau cayau cayau cayau yana ta sauri fa inna azamakum ajaran abadukum daran wanda ya fi ku lada wanda ya fi ku nisan gida da masallaci kana da nisa ka taho da wuri ka zo ka samu sallah a lokaci ka fi wanda yake kusa kuma yawanci in ka ga masu gudun na kusan ne na kusan ne suke yin biyu babu eh biyu babu mana shi ta kamar yana kusa da masallaci sai ya bari sai an shiga sai ya fanca alwalar fata fata fata fata kamar yadda muka ce shaidan yana ribar mutane kuma sai ya taho da gudu sai ya zo ya fado masallaci yana haki sai ya kabbara ba daidai ba kawai sai a dudduka da shi sai ya fita kawai ce mun dai samu hmm. eh, kun samu wahala eh, kwarai kuwa da ma tsayawa kai ka kara tsawon kayafi to ka bata lokacinka a banza kuma ka zubar da sallar babu ita yi eh, to shine kawai ribar ka dai yanzu ba a ce maka baka sallah to amma irin wannan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana irinta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan kuka ji haka ku taho wa sallah kuna natse kar ku taho mata kuna gudu abunda ka samu ku yi tare da liman wanda ya kuguce maka kuma ka biya bayan liman ya sallame wannan shine umurni daga ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle a azamukum ajaran wanda ya bi ku girman lada kowa yana da lada amma waye ne girin ladan sa fi girma abadukum daran wanda ya bi ku nisan gida domin akwai wanda yake da nesa akwai wanda ya fi nisa to yanayin nisanka yanayin ladanka ab'ad wanda ya fi nisa sosai to shi ya fi girman lada wanda yake nesa kuma ya fi na kusa wanda yake nesa sosai ya fi na nesa kawai an gane ab'ad saboda takun da za ka yi kafin ka iso suna da yawa kuma ana kirga su wayansu bayin Allah suka zo suka ce wa manzon Allah za su ƙaurato daga inda suke rugarsu su dawo nan su samu fegi kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce gidajenku ku lizinci gidajenku ana ƙirga yawan takun ku zuwa masallaci daga gidajen kuna dawowa nan idan da sai kun yi taku dubu kafin ku iso sai kuka zo kusa da masallaci in ka yi taku ɗari ka iso kowane taku ɗaya lada za a sa a goge zunubi duk taku lada ɗaya a goge zunubi riba aka ci da wannan ƙaura ko faduwa aka yi Eh? Ka ƙaddara idan mutum biyu ne suna neman arziki, don mu mun fi ganewa in an yi kwatance da kuɗi. Ko? Da suka zo sai ɗayan ya sauka kusa da masallaci, daga ya yi taku ɗari ya shiga masallaci. Wancan kuma sai ya yi taku dubu kafin ya iso masallaci, kuma ranin neman kuɗi suka zo. to muƙaddara ba masallaci ba ne, wani ofis ne na agaji. In aka zo sai a ce, daga ina kake a ce daga inda nake, taku nawa in aka lissafa. Sai a ce to ga takun kan nawa ɗari, ce to ga dubu ɗari. Kai kuma ba taku dubu, to ga miliyon. in suka yi rani suka koma gida waye ne Mulonia? eh to yanzu mun zo rani muƙaddara eh? eh ranar da aka je koma gida lahira kai da kake kuka gidanka yayi nisa da masallaci shi yasa wai daga an yi tako ɗaya biyu uku sai a yi wani masallacin daga an tafi nan da nan sai a yi masallaci nan da nan sai a yi masallaci saboda tsabar jahiltar alheri son zuciya kawai ake yi wa addinin ma gashi nan masallatan ma kuma in aka yi su ba wai lalle ne sai in an samu liman ba ma za a yi matsalaci. in an yi shi kowa ma ya shiga ya zama liman ba sai ya iya ba eh wai an ci gaba yanzu masallatai kata kata eh? Ci baya ne, rabuwar kawuna ne kawai ya tinkaro duniya. In ka bi layi ɗaya zai ka samu masallaci uku. Kowane layi in ka ji sai ka ga masallaci uku a layi. Wannan ci baya ne. Kuma idan ka zo ka samu limaman in ka bincike su ilimi Eh, eh, ilimi kowa sai an tace an tabbatar da ya cancanta sai a gina mara masallaci a'a mala to Allah ya sauƙaƙe yanzu yanda masallatan nan suke da yawa idan da limaman duk masu karantarwa ne da ba ci gaba ba Daman limaman kawai ya mutsatsane ne fa, kawai dai burinsu dai su ce, mu ma mun yi masallaci mun huta da su. Eh. E, yanzu mu ware kanmu mu ma mun yi masallacinmu kawai kun yi masallaci ko? eh mu je mu kada a raya aje a gani eh, ai ya kadumu qaumahu kowa zai tajira a gobe kiyama liman yana jagorantar mutanensa bari mu je lahira aga kowa aga limamin su malam eh kowa zai tashi ya mu ƙaumo yana jagorantar mutanensa. A wace ƙa'ida ka jagoranci mutane har aka baka masallaci guda ka gaji manzon Allah, a masallacin da aka baka kana aiki irin na manzon Allah? Manzon Allah dai a masallacinsa karantarwa yake yi, hukunce-hukunce yake badawa, fatawa yake yi, kana yi? Koko hmm? dai kawai kai ma ka yi masallaci kun huta da tsuwa ne. Allah ya sauke lima ya aba Huraira, me yasa wanda yake nesa da masallaci ya fi na kusa samun lada? Kala sai ya ce, min ajali kasaratil kuɓa. saboda yawan taku, eh, ai mu nesa muke ne wallahi shi ya samu. ba mu da masallaci a kusa shi a gida nake sallah eh. ji a fararre Allah eh wai a gidansa yake sallah ba su da masallaci a unguwansu wallahi da mata na nake to masallaci ne jami'i mutum to kaji manzo Allah mata bauda nawa yake da su ban kai shi ba kai na ka fa ba su wuce biyu ba ko ka wuce biyu a karkata a ni tambayar ka nake sun wuce biyu ba ai ba ni dai a kai din dai nake tambaya yanzu eh. to shi nawa gare shi a karkata ba ni to manzo Allah guda nawa yake da su kuma yake baro su ya taho masallaci ka ce mu wai ai jami'i kuke da matanka wannan ma dalili ne eh ka sahabbai mata ne masu yin hurhudu kai da ƙyar ka haura ɗayar ma eh, da gumin goshi wata ma zai ka dawo ba ta yi sallar ba saboda sabar kan garewa min ajali min ajali kasratil khuda saboda yawan takawa da kake yi zuwa masallacin shi yasa kake samun lada mai yawa an gane ko wa haddathani an malikin inji abu huraira ya fassara musu amsar wannan fa inna a'zamukum ajran ab'adukum daran sai suka ce abu huraira me yasa haka yace saboda yawan takawarka ya fi na kusa na kusa takunsa bai kai naka yawa ba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن مسيب يسأل الوضوء يسأل عن الوضوء akwai anil wudu a wajen duk wanda yake da irin wannan an din ya goge ina tsammani eh na ka irin shi to kai sa akwai an din ko to yana tambaya anil wudu ko anil wabu'i ne anil wudu to wankewa ake nufi ana game da wankewar istinja'i da ruwa sai aka tambayi sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne game da wanki da ake yi da ruwa min al-gha'id bil ma'i idan aka yi ba haya ko ba wani akan wanke da ruwa. Ƙala Sa'id, sai Sa'id ibn Musayyib ya ba da amsa ya ce, Inna ma zalika wudu'un nisa, wannan an wa mata ne. Kenan namiji yana iya yi da goge ya goge, mace kuma dole sai da ruwa. wannan shine dai abinda da Sa'id ibn Musayyib yake nufi anan an gane ko amma idan har ta kama shin mace idan ta yi amfani da abun gogewa ta goge ba ruwa kusa kan yana wadatar mata ne malamai da yawa suka ce yana iya wadatar mata ita ma to amma ita mace ya fi ƙarfi ta yi amfani da ruwa domin nata yana watsewa ba kamar na namiji ba. Filin da yake ɓaci yana da faɗi ba kamar na namiji ba, an gane ko? Shi yasa ya ce wannan wankin mata kenan su ne ake so su yi amfani da ruwa, namiji ko bai samu ruwa ba zai goge da abun gogewa, an gane ko? wannan shine kamar yadda malamai suka fassara wannan al-wudu'u min al-gha'id bil ma'i fa qala sa'id inna ma dhalika wudu'un nisa wa haddathani an malik an abi zinad an a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahdikum idan kare ya sha Imamu Malik ne ya ruwaito wannan hadisi da shariba kawai, amma ragowa duka walaga ne da abin da ya kama da shi, suke zowa da shi a ruwayarsu, to amma duka dai abu guda ake nufi. Falliya ga silhu sab'a amarratin ya wanke shi sau bakwai. Idan har kare ne ya sha wani abu a cikin kokon ka, ko ƙwaryarka ko kwano ko abin da ya kama da haka, to lalle ne ka wanke sau bakwai. Waɗansu ruwayoyi suka ce, ɗayan a sa turɓaya, na farkon ne ko na ƙarshen ne ko a tsakiya ne Allahu ta'ala alam. Amma akwai wanda suka ce wa hunna bitura. Don haka kare matuƙar ya lallashi ka ko ƙwaryarka sai ka wanke sau bakwai. Wannan shari'a ce ta umurce ka. kar ka tsaya kana bincike saboda ni an gane ko haka shari'a ta ce manzon da aka aiko maka haka yace ka yi ka bi abin da yace kawai ka samu tsira wa haddathani an malikin an shine muka karanta ko to shikenan وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إرم حديثا دا أكي تي balagadi din nan su ne wanda ba ambaci rawi ba, labari ya iske ni kawai, an gane ko? To, yake annahu balagadi, anna Rasulallah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama qal istaqimu manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce ku daidaita, ku tashi tsaye matuƙar tsayuwa wajen ibadar ku. Walam tuhusu ba za ku iya cika tsayuwar ku ɗari bisa ɗari ba, amma dai ku yi iya ƙoƙarinku. Wa amalu ku yi aiki wa khairu amalikum as-sala mafi girman ayyukanku da ya kamata ku kula da shi shine sallah. kar ku yadda na ƙasu ya shiga cikin sallarku, domin idan mutum ya je da tauhidi inda ake fara bincike a ibadarsa bayan tauhidi, sallah ne. Idan da za a binciki sallar ka same ta ta cika sauran za a rufe maka kawai. Sai a ce wanda ya kiyaye sallah zai kiyaye komi sai a jale ka kauce. amma idan aka tar da sallah ta zube za a ce wanda ya zubar da sallah to abin da ya fi wanda ya kasa sallah shi ya fi ma zubarwa kenan tunda sallah ma bai cika ta ba to ina kuma zai cika sauran ƙarshe sai a kwatsa kawai a ce aikin ka ba kyau kamar yadda in an ga sallah tana da kyau sai a ce aikin ka yana da kyau Allah ya kare istaqimu ku daidaita walan tahussu ko walam tuhsu wa amalu ku yi aiki wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa al wa la yuhafizu 'ala al illa al ba mai kiyaye alwala sai mu'mini yawanci alwala ana yin ta kawai ta ba a kiyaye ta, masu kiyaye ta sosai su ne muminai. Don haka duk wanda kaga yana tsare alwalarsa to alama ce ta cikar imani, tsare alwala. Kaga bai kamata mutum ya yi wasa da alwala ba, lokacin da ka tashi yin alwala sai ka tsaya tsan, ka tuna cewa fa alama ce ta cikar imani kulawa da alwalar a yi ta daidai don haka ka tsaya ka inganta ta ba mai kiyaye ta sai mai imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam babi na bakwai to nan za mu ga na'am na'am shine ba za ku iya ba ko da kun yi ƙoƙarin daidaita ɗari bisa ɗari ba za ku iya ba amma dai ku yi iya iyawar walan tattaɗihu eh, ba za ku iya tsayuwa komi ɗari bisa ɗari ba dole a samu ɗan kuskure yi, to amma dai ku yi aiki ku kiyaye ayyukanku mafi kyawun aikinka da za ka tsare shine sallah kuma ka kyautata alwala ka ba mai kulawa da ita sai mai imani. Bana ai ba ku ba kai ba bonus ne, ko ba gane ba. To, na. na babu amidan ai ba amidan a karatunmu eh ba a ja ba eh mu'tamidan ne ko amidan to shi kenan in dai har ka tinkari sallar matuƙar sallar ka tinkara haka za ka fassara shi eh kamar a ce ka dogara da ita ita ne manufarka to yaushe za ka fassara shi da haka matukar sallar ka tinkara ka gane ko yau eh. eh an faɗa a lokacin da muka wuce hadisi can na baya ban mambaci zai lokacin da ka shafa kanka zunubin kanka zai fita ta kunni har muka ce to ya nuna kai da kunne abu ɗaya ne kamar yadda wani malami ya ce gaba fuska ne abinda duk yake a baya kuma kai ne kaga kunne baya yake don haka a kai yake abinda duk wani rami tana wajen kuma fuska ce eh, kana samun shi eh. in dai ka kiyaye alwalar ko da yaushe za ka same shi ko da iliminka bai kai gun ba yanzu kuma da iliminka ya kai za abin da ake so ka gane tun da iliminka ya kai za ka tsaya ka yi taka tsantsan don kar ka yi barin wannan bonus kaga jahili bai san ma ya yi bari ba ko amma idan da wani malami ya kwatanta masa alwala daidai kuma ya zo ya yi ka daidai to ba za a haramta masa ba ka gane bai ma sani ba sai ya je ranar tashin alkiyama ya ga alheri to amma kai da kuma ka sani ba za ka fi yin tsantsan don ka alherin da yake wajen ba za ka yi barinsa ba ka gane yawwa mata sallarsu a gida ya fi wanda aka je masallaci in ka ce za ta masallaci aka ce ku jale ta karku ana ka la tamna'u ima Allahi masajidallahi sai dai su sani wacce ta yi a gida kuma ta fi lada e a bar ta yi yi asara ba ta ce ita ta fi so ta je kusa da maza ba to ya ce ku kyale alherin sallan mace ɗakinta kun gane hmm? ko tsohuwa ce a gida ya fi A'a, ba za ka yi ba. Eh, don hakan ɗin zai sa a riƙa tunanin ko ba ka yarda da liman ɗin ba. Ka gana ma sai ka jawo tafriki. Wani abokinka wanda ya yarda da imaninka, in ya ga ba ka tsayawa a wannan masallacin sai ce, wannan bai yarda da wannan ba, ni ma bari ba zan yi ba. Kaga ƙarshe kun wautantar da masallaci. Kun gane ko? eh baka yadda da shi ba ba a yadda ka bi shi ba hmm. hmm. eh ai haƙƙin wani ne wani haka kawai ka buge mutane kuma ka ce za ka yi alwala eh eh banda haƙƙin mutum ai banda ɗaukan kayan mutum amma idan da ka ɗan taɓa wata mata ko da bata sani ba kasuwa ka ji dama dama to in kai azhar za a yafe ma ka gane eh yawa amma mai tafiya kan mashin ko keke ba kai mai a dama ai da muke hawa mashin din ai mun rahoto, amma kuma mashin bai kai mai keke ba kuma mai keke kuma bai kai mai kafa ba domin mai keke kusan takawa yake ka gane inda shi zai dan samu horon abu dan yana yi yana tafiya ne kamar tafiyarsa ne kawai yake mai kawo, ka fahimta yawwa to amma duka dai za a kimanta maka da mashin din da motar din da wannan din amma almashu afdalu min ar-rukubi tafiyar ƙafa ya fi hawa ka fahimta yanayi kuma na yau abubuwan hawa yayi yawa lokuta sun kukkure wa mutane to kaga idan ka hau yanayin zuwanka da wuri za a yi amfani da shi Allah ya صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء كثير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. muna نعم. da